Such is due to him. On the day of judgment, the whole earth will be but his handful and the heavens will be rolled up in his right hand. Glory to him, high is he above the partners they attribute to him. They don't estimate Allah the way they are supposed to estimate him. Because if you say a small human being who is even negligible from, even from our sky, if you are an aeroplane, you will not see him. So small, so tiny, If you think that is the Son of God or that is God, then you don't know what God is then. Look at the God of creation. Look how tiny and irrelevant we human beings are. And then now you attribute one of those by his God. He controls the universe. Or he knows the mind of God. So it is because you don't estimate God the way he is due to be estimated. Next. So, and Allah said, قَالُوا اتَّخَذُ اللَّهَ وَلَدًا What do they say? The God has begotten Son. Glory be to Him. He is self-sufficient. His are all things in the heavens and on earth. No authority have you for this. For this you are saying. Say, you say what, uh, you say something about Allah which you don't know. You don't know Allah and you are just saying things. Yes, they don't know Allah when they are writing the Bible. When they are writing the Bible, there is no computer. There is no microscope. There is no space exploration. They don't know that the universe is so big, huge. They don't know that. But the Quran says, لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لكن أكثر الناس لا يعلمون. The Quran knows how big Allah is. Allahu Akbar. Allah is the greatest of all greatest. But they don't know that. So when they see Jesus with them, they thought they can concord and say he is son of God or God, whereas God is absorbed from being so a miniature that he cannot control his universe. And the same thing now applies to us Muslims. To us Muslims. You see how insignificant human being is. Man is nothing in the creation of Allah. Allah has so many creations, nobody knows except Him alone. So many creations. Even in a hadith, which is sahih, the Prophet ﷺ said, there are seven planets of earth like in the universe. Seven planets of earth like we have human beings. And even the Prophet ﷺ said, they have Adam like you have your Adam, he is the first Homo sapien. They have their Ibrahim like you have Ibrahim. They have their Noah like you have their Noah. They have their last prophet Muhammad like you, they, uh, they, they have like you have. seven planets, Saba Arabin, in a hadith Sahih. Allah oh, created somewhere else. So now, this Jesus you have on earth, earth number one, there's earth number two, earth number three, earth number four, five, six, and seven. And this is what we are told. Maybe there are millions and millions we don't know. So now, if you say this Jesus on earth number one is the one, the Lord of creation, how about that Jesus in earth number two? How about So this is a lesson for Muslims too. This is a lesson for Muslims. Don't uplift common beings beyond what they are. Don't give human beings the quality of God. Nobody has an all-encompassing encyclopedic knowledge except Allah alone. So don't give people knowledge you don't have. Our Rasulullah with our prophet said one time, you people, on worldly appears you know better than me. أنتم أعلم بأمر دنياكم So he don't give people knowledge which is encyclopedic, that you will know everything, nobody knows everything except Allah alone. So you should not uplift human beings to the essence of worshipping them. They are all servants of Allah. All the prophets worship Allah. They bow down. They pray. In submission to Allah, they are never afraid or ashamed to be called servants of Allah. So we should worship Allah alone we should not attribute his attributes to any other creator. May Allah guide us to the right path and show us the way to Al-Jannah. To, laysa kamithlihi There is nothing like unto him. Uh, to jama'a ku hakuri ana yin irin wannan bayani domin kuma Qur'anin nan da aka saukar ba wai mu kadai Hausawa aka saukar wannan Qur'ani ba. karantar wannan ta samu zama na zamani to ai za mu shi addinin musulunci kun ga lokacin da aka saukar da taura da injil sun ɗauka iyakan duniya iyakan wannan abin da suke gani kenan ita ce ƙarshen abu sai Allah ke gaya mana a cikin Qur'ani cewa fa halitta mai da yayi da ƙasa din nan fa ya fi girma akan maganar mutane mutane gaba ɗaya ba wai mutum ɗaya ba amma mutane da bu sani ba shekara dubu ɗaya da ɗari hudu amma yau ɗin nan da kaga yawan taurari da ke cikin sammai yawan su kai baka san cewa lalle sammai da ƙasa sun fi mutane yawa ba halittar Allah abinda wani ma bai san abu ba sannan akwai cikin halittun Allah wadda ta fi yawa ta fi girma cikin saba'in cikin ɗari halittar Allah ba a san ko menene ba amma abin da aka gane da ita abin da aka gane da wannan halitta Shi ne ake kira black eh, dark energy da kuma dark matter me wannan wannan halitta ce an gane halitta ce domin in taurari sun kusa da ita sukan kokari su kauce mata to za a ce tun da ka gana kauce akwai wani abu kenan a wurin taurari manya manya to kuma sai aka ga tana haɗiye taurari in ta haɗiye sun ɓace kenan kuma ba a iya ganinta domin in hasken nan ma ya je da ke ta ba zai dawo ba don ka gani ba a ganin abun duhu kawai to kuma ya fi yawa a cikin wannan halittar Allah akan ma abin da kuke gani fala uqsimu bima tubsiru wa ma la tubsirun abin da ba a ganin ma ya fi girma ya fi yawa akan abin da ake gani to wani shishigi kake da shi game da Allah har ka ce ga wani Allah ne ko ga wani kaza wani kaza kana neman shi wani abu da shi wannan kashedi ne ba kawai kirista ba har da mu musulmi masu ɗaukaka wa'ansu wa kowaye ko annabi ne ko eh, tawari ne ko waliyai ne ko menene shehunai duka ku ba su sifofin Allah mutum ba komai ba ne Allah yana ɗaukaka ka ne in ka bauta mishi annabawa Allah ya ɗaukaka su ya musu wahayi ya tsare su domin bautawa da suke Allah saboda haka ashe kada ka yarda wani ya karkatar da kai ya ɗaukaka maka wani domin wannan addini gaba ɗaya duk tsarkace Allah ne ba tsarkace mutum ba yayin za zaka ga lana an duk lokacin da ka ga ka zo majlis na karatu na ilimi sai ka ji maganar kan mutane ce ƙoƙarin tsarkace mutane da ba su daraja da girmama su to kai ba wurin bautan Allah ba ne domin an ce alhamdu lillahi rabbil alamin me alhamdu alhamdu ba godiya kaɗai ba an ce akwai sala shine ne yabo wa shukur wannan godiyar da ka sani wal madhi wato shine zuga ba a zuga mutane ba a su, kuma ba a godiye su a haɗe alhamdu sai wa rabbil alamin Allah shi kaɗai to wani ne aka zo kullum fa la tuzaku anfusakum bal Allahu yuzaki man yasha amma kullum an zo a ah, wani ka kaza wani fulan kaza wannan Jesus my savior wa ga maka Jesus my savior Jesus fell on his face ya faɗi a ƙasa yana roƙon Allah cewa wannan mutuwa in dai ba dole bane Allah ka ɗauke amma sai abin da kake so Allah Jesus kenan to balle wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni la akhshakum lillah na fi ku tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na fi ku tsoron Allah domin Allah ba wasa bane wannan halittu Allah kawai haka garin sa halittu mu ba kore bane a halittu Allah kamar yadda cikin ka cike yake da bacteria ka cika sha ba kai ma baka san tana ba ko ka sani bacteria ka je likita ka ce ma bacteria da ke cikin cikin ka bakin kan nan da ke gani da za a fi su miliyoyin bacteria suna kai suna arziki da kai baka sani ba baka san ba to mu ba mu kai bacteria ba a halittun Allah rahama ce kawai ta Allah ya ce bauta mu in baka aljanna rahama ce ta Allah to me kake jawo Allah wasu abubuwa wannan dan shi ne wannan ya san ilimin gaibu wannan na kore cuta wannan na jawo da cuta abubuwa je ku tattara ku ba mutane saboda haka duk majalisin da kuka ga ana magana a wani fulan ana ɗaukaka shi Allah ya ce fulatu da ku anfusakum kada ku tsarkaka kanku sai wanda Allah tsarkaka sai wanda Allah farafa'na laka zikra Allah ya ɗaukaka zikirin shi an an ce Allahu akbar kuma ya ce Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma me ake cewa manzon Allah ne kuma bawan shi kada ku wuce nan annabi ke cewa kada ku zuga ni kada ku yaba ni ku ce inda Allah ya dauke ni abin da za ku ce ku ce ni Allah da manzon shi bawa abdullahi wa rasulu ba iyakan daraja da girma zaka ba bawan Allah annabi ko annabi ne ba abin da yake so kamar a ce mishi shi bawan Allah ne dan yastankibu kibul masih wa yakuna abdullahi wa lil malaikatu muqarrabun na ce ba sa jin kunya isa yanzu da an kawo shi bai kunya ce ni bawan Allah ne bawa abd zai jin kunya to amma yi ku kuna jin kunya a'a sai da kara shi an ɗaga shi a mai da shi ne wai ɗa ko a mai da shi ma Allah shi kaɗai sannan kake ji ka girmama shi wannan ba girmama shi bane saboda haka duk majalisin da kuka gani ba Allah ke wani tsarkakewa ba ba Allah ke kokarin kira ku ku bautawa ba ɗaukaka mutane ake yi to wannan kusan kun karkace majalisin karkata ne Allah shirya da mu to Allah ya ce wa mal masihu mal masihu wato al masihu ba komai bane Allah ya ce ba komai bane ya kore ya zama wani abu sai ne sai ya istisnai inna rasulun qad khalat min qablihi rasul sai dai rasulun wani manzo ne kuma manzanni da yawa sun ne sun gushe shi ba komai bane manzo ne rasul wani manzo ne cikin wasu manzanni su Allah kaɗai san manzanni shi Allah ce laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula manzanni kaɗai Allah kaɗai sun nawa ya aiko to shi ɗaya daga cikin su ne kawai fa huwa yandi mithluhum shi ma ka zai bushe kamar su fa laysa bi ilahin ba Allah bane kama za'amu kamar yadda suke ikrarin haka wa ummuhu siddiqa ita kuma uwar shi ne yawan gaskatawa ce mubalagatan fi sidq wato ana wato babalaga ne a gaskiya kana ya kula ni ta'am shi da ita su biyu kana su kasance suna cin abinci ka gairi yi ma minan nas kamar sauran mutane ومن كان كذلك لا يكون tarkibihi wa وضعفه saboda haka wanda ya kasance haka domin yadda Allah ya rakkaba shi har hara shi da kuma raunin shi da zai taba kasancewa ilahin ba wato ubangiji wa ma yansha'u minhu min al-bawl wal sannan duk wanda ya ci kuma dole fitar domin ga ga bayan gida zai ce kuma ga bauni da zai yi unzur muta'ajjiban wato ka kalla kana dubawa kana mai ban mamaki kaifa na bayyin lahum alayat yanda muke bayyana musu ayoyi ala wahdaniyatina akan cewa lalle Allah ɗaya ne to ka wannan kuma kuma zur ka sake dubawa in anna Kai kaifa nan da kuma ake yusrafuna ake karkatar da su anil haqqi ma qiyamul burhan ga tsayuwar din hujja kwalala amma yanda ake karkatar da su wannan abin da muka nuna musu su turawan ne suka yi wannan bincike da ayoyi nan bayyana mu amma duk da haka kuma a cikin su sai wani tsammani wannan dan abu dan karami wanda bai kai bakteria ba a wurin shi wai sai kuma sai ya tsammani shi ne kuma Allah shi gashi yana cin abinci ko shi na cin abinci to ce eh alaihi salam ga suna cin abinci wannan cin abinci nan da ya zo ai Allah ba ya yi niyya ne kokare wai ce da musu daraja bane a Allah ya niyya ya tabbatar musu da daraja ne ta musu daraja su shine mutane ne Allah ya ɗaukaka in kai mutum ne kamar sunan mutane za ka baka wata daraja shi ne ɗaukakan ai amma in an cire maka zama mutum ai ba maganar ɗaukaka da ƙarya aka ce suna cin abinci domin a nuna mutane ne kamar mu domin duk mai jin yunwa duk mai jin yunwa to kun san kenan yana da bukata to kuma duk mai bukata ba Allah bane duk wani abu wanda yake yana da bukata ya san ba Allah bane shi yasa Allah ya nuna haka to balle mutuwa ya za a yi ku ce ko da kanku kuke cewa an da shi an kashe shi ya mutu ko da kanku kuke cewa haka ko da kanku ya tsirar da shi to amma yaya za ku yadda abu Allah na mutuwa sannan kuma da kansu suka ce to dai bayan sun yi bayanin yadda aƙida su take cewa Allah ɗin nan shi abu uku ne ga uba ga ɗa kuma ga ruwan qudus amma sai su ce to wannan uban kuma ba fa shine dan ba kuma dan nan ba kuma shine ba ruhul qudus ba sai dai karasin ne dai ma suke so su da kansu suka ce to wannan dai mu ma dai kan mu abu da ya shi yamma mun gunci menene kidar kirista ba su so sun menene ba eh a to in ka fa gara musu wannan ce aga in dan ya mutu to ai kuma ubun nan wannan ne sai rike abin da wancan rike ba ko ko ruwan kudus matsala da suke ciki to aka la yatubuna ila allahi wastaghfiruna wallahu ghafurur rahim abinda ake so su tuba zuwa ga Allah su bauta wa Allah Allah wato da ya halicce mu gaba daya ya halicci dan adam dan adam bai kasance komai ba sai daga baya ya zo kada su bauta wani su zo Duka mu musulmi da su mu bauta wa Allah da wato ya halice mu shine Allah ce kun ta'ala wa kun ya halal kitab ta'ala ila kalimatin bainana wa bainakum Allah na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidhu ba'du wa la ba'da al-azaba min duni Allah fa in tawallu fa qulu shahadu bi anna muslimun ku kira su mu bauta wa Allah shi kadai Shi ne kawai kira tsakaninmu da kansa kada ka yi munakafa da Kirista game da taimako in za ka sha mamaki zai sun ka taimako Su yi asibiti tausayi da wasu abubuwa ba nan ne matsalar mu ba matsalar mu da su wurin tauhidi ne cewa sun ɗauki wani abu sun ce ɗan Allah ne shi ne Allah ke ƙarfi musu bayani a cikin Kur'ani domin in sun nemi wannan tauhidin same su tsuntsayen da yake a taura an riga an caccanja shi in sun zo injil an caccanja shi sosai Allah ya zo da Kur'ani ka kuranta Kur'ani ku ga tauhidi tsuntsashe da yake Allah shirar da mu amin to bismillah تبكيته بعد تعجب ما بعد تعجب من أحواله فقال sai Allah ya umarci ubangiji shi bi ilzamihim wato ya rabinta musu wa takbitihim kuma ya zarge su ba da ta'ajjubihi bayan wato mamakin da yi da halayen su ana bayyana musu ayoyi daki daki kuma ba sa anna yufakun ya ke sarrafa su daga gaskiya sai aka ce qul fa qal qul atabuduna min dunillah ka gaya musu yahudu da nasara a tabu dole min dunin lahi a gairi kuna bauta ma wani baitin allah ma la yamliku ko ma ma yamliku wala nafa abinda bai mallaki akan ku zuwa gare ku na cuta wala nafa ko ko wani taimako ya anu bihi isa alayhi salam wa ifan ma ala man li tahqiqi ma huwa al marad min kawnihi bi ma'zalin an al-uluhiyya ra'atan bi intizamihi wato Allah ya ce ka gaya musu shin kuna bautawa wani dunin ma baucin Allah ko ku kasa da Allah ma la yamliku lakum darra la naf'a abinda bai mallaki muku cutarwa ba ko ku wani wani amfani yamliku lakum ba wai ya durrukum ko ya fa'ukum ba yanzu maciji maciji bai cutar mutum to mutum zai hujja ce a to da maciji na su gashi wannan bauta mishi a'a ji zai iya cutarka amma ba a mallaka mishi cutarka ba ba mallaka mishi ba shi zama mu ke kashe shi ba ba mallaka mishi ba amma yana cuta mutum zai iya amfaninka da abu ya baka amma kuma ba a mallaka mishi amfanar da kai ba mallaka wannan babu mai yi sai Allah shi kadai Allah kadai zai iya cutar da kai Allah kadai zai iya baka wani amfani ba yana kore akwai wani abu da zai iya cutar ba ko ya baka amfani amma ba a mallaka mishi ba to Allah kaɗai shin za ku bauta a Isa alaihi salam alhali ko kun san Isa din nan ba a mallaka mishi cuce ku da wani abu ba ba a mallaka mishi amfani ku da wani abu ba kai ko ne ba kuke faɗa? da ka zo ana neman shi ya duka yana isa so ya goshe shi a ƙasa yana sallah yana roƙon Allah Allah ya kare shi daga makircin Yahudawa yana roƙo ya iya kare kai shi bai iya ba to ya za a yi kuma addinin ka sirarka duka gaba ɗaya ka ɗunguma maka ɗora a kan abin da shi kai shi bai iya kare kai shi wani abu saboda haka kenan siffar Allah shine wanda ya mallaki cutarwa kuma ya mallaki amfani saboda ka bai halatta ka bauta ma wani abu wanda bai iya yi wayannan abubuwa عليه السلام في في سلك الأشياء التي لا قدر لها على شيء أصلا في خلق الصحة والسعة والمرض والبلاء واتو بايا واتو أنشي أن يعني كلمة ما بايا ينفعني كلمة من با تما سهنكني لتحقيق ما هو المرض بني أحقق أبن دا في من كونه بمعزل على العليا أبن دا في cewa in safa Allah ya wato cire shi da duk wani abu wanda yake na ma'ana wato Allah ne ra'asan tun a wato da kai yana nesa bi wato yana nesa da zama wato ila ko abin bautawa ra'asan da binta zamu alaihi salatu fi sirkil asha domin manzo Allah sallallahu wato shi annabi an jera shi cikin wato hanyar abubuwa allati la qudrata la qudrata laha an jera isa alayhi salam cikin abubuwan da ba su da wani ƙarfi lashayin a akan kowane abu aflan tun farko fi khalqi saha wato bai iya kirkiro maka lafiya ko ku wadata ko ku cuta ko ku wani bala'i isa alayhi salam kamar sauran abubuwa yadda duk wani abu bai iya cutarka da wani abu haka isa alayhi salam bai iya yi tunda haka yake mutum da bai mallaki ya amfane ka da wani abu ba bai mallake cuce ka da wani abu ya ya shi din ne zai zama ilahi abun bauta hanka to Allah sai kore wannan wallahu wasami Allah shine mai ji da ahwalikum ga abubuwan da kuke faɗa al'alim bi ahwalikum wal istifham lil fuka Allah shine ke ji daga abubuwan da kuke faɗa kuma shine masani da halayenku wannan tu'al din wannan tambayar da ake a ta'budu min dunillah tambaya ne lil inkari wato ana muku inkari kada kada ku bauta ma wani ba Allah ba kullu ahlul kitab to alhamdulillah ba zan a to wannan wani babi daban ne ka jira zuwa karshen sura Thank <laughs> <laughs> <laughs> to Allah saka musu da alheri to Allah saka musu da alheri والمعلم our problem there is the poverty. What we only you that is shown on TV, but you know that we only depend on the computer, especially we that are watching you at home. Eh. wato abin da suke nufi masu ɗaukar hoto in ka karkatar da kamar mara ta kalli dole abu to shi kenan shi ka mafatar da shi kenan zai gane abin da ke wada dan ba sa ji kuma bai wa a tsaya kan mai abin da kawai Eh? to Allah ya karbi addu'ar shi kuma ma biya mana bukatun mu duka gaba daya manzo abin da ake yi bala'i da musiba duk talauci ne jawo abubuwa Allah nuna mana karshen wannan abubuwa a shi kina ai an ba da an ba da alfa shi ke na an ba da hansa masu ne ɗinkin kayan mata da yake ne ai wato ita mace annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta idan kharajat al-mar'a istashrafaha shaytan in mace ta fita duk yadda take da muni sai shaitan ya ƙara mata daraja abin da ake so mutum da ta fita ta rufe jikinta duk wani abu na jikinta wanda ta san fitina ne ga namiji zai gani ya haramta ta bayyana shi saboda kan za ta fita duk wani abu da zai ja hankalin namiji ya wajaba a kan ta ta rufe shi amma to a cikin gida ba wurin mijinta wani irin kayan wani miji yake so da kallo ko haka ba amma in sun fita waje su rufe jikinsu gaba ɗaya da hijabi matsalar fitar ne da kayan ba wai yi su ba sannan kuma bai halatta mace ta zuta ta jikin jikinta ya na gada ta ina mata lomi ɗan gonta Allah ya tsare mu suna yi Thank you. nasiru cire malam wannan ina annabi sallallahu alaihi wasallam Amin. I Amin.